le Suède a réalisé en quelques années des progrès remarquables don sa Lura da yadda zaman kashe wando a wajen mata ke mayar da hannun agogo baya a dukkan yunkurin da duniya ta sa gaba don fitar da su daga kangin rayuwa ya sa bankin duniya daukar ɗawainiyar shirin mai lakabin Project Swed da nufin magance wannan matsala ta hanyar wasu ayyukan musamman a kasashen Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Mali, Mauritania da Niger da Chadi. Dubban mata ne suka samu aikin yi a tsawon shekaru hudu na wannan shiri yayin da yawan 'yan matan da ke karatun zamani ya linka a dalilin Project Swed. lamarin da ya taimaka wajen magance matsalar mace-macen mata masu juna biyu dalili kenan gwamnatocin waɗannan ƙasashe suka ga dacewar ci gabansa a mataki na biyu to sai dai daga shekarar 2014 kawo yau bankin duniya kaɗai ne yake ɗauke da ɗawainiyar kuɗaɗen gudanar da Projet suwed saboda haka aka yi amfani da taron ƙungiyar au don neman gudunmuwar masu hannu da shuni a cewar shugabar wannan proje a yankin sahel farfesa maryatu kone miliyan 100 na dalar amurka ne ake bukata domin ci gaban waɗannan ayyuka a tsawon shekaru biyar masu zuwa les besoins en ressources pour la deuxième phase du suède sont estimés à plus de 100 millions de dollars soit 55 milliards da francs CFA pour les 5 prochaines années. Gudunmuwar da shugabannin addinai da sarakunan gargajiya da kungiyoyi masu zaman kansu da kafafen yada labarai da kungiyoyin matasa suka bayar a tsawon shekarun farkon kaddamar da wannan proje ta taimaka wajen samun nasarar abin da aka sa gaba in ji shugaban kasar Nijar Muhammadu Isuhu lokacin da yake jawabin buɗe wannan zama kuma a cewar samuddin ana son samun cikakken sauyi wajibi ne a dakatar da aurar da yara ƙanana domin ɗaukar ciki a wurin yaran da jikinsu bai kosa ba matsala ce babba saboda hatsarin da ke tattare da shi sannan ɗaukar ciki ba kakautawa ita ma wata matsala ce ta daban da ke hallaka mata masu juna biyu. L'accélération de la transition démographique exige l'élimination des mariages d'enfants, de grossesses précoces et de grossesses à risque, notamment rapprochées, tardives ou très nombreuses. Matan shugabannin kasashen Mali da Mauritania da wakilan matan shugabannin kasashen kamaru da chad da ghana ne ke halartar wannan taro da uwar gidan shugaban kasar Nijar Dr. Malika Isuhu ke karbar bakuncinsa tare da su akwai kungiyoyin kasa da kasa irin su UNFPA da hukumar kiwon lafiya ta Afirka ta yamma wato OIS. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.